يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 wanda ya zo daidai da baya ko biyu ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladi ga mu a masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabera idda sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwafawa imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana biye da karatun muna cikin kitabul hajji a kitabul hajji mu riƙi babi kusan ishirin da shida zuwa da bakwai babi ishirin da bakwai yau za mu tashi cikin wannan kitabi babi ishirin da takwas babin da ke cewa babu ma yi kusanin muhrimu min addawabi بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب ما يقتل المحرم من الدواب حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس فواسق يقتل في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدعة والكلب العقور خمس فواسق يقتل يقتلن في الحرم, في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدعة والكلب العقور وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل الحيات في الحرم ما لم يتي باب ما يقتل المحرم من الدواب باب نا حلتين كوكو بيان أبوبوان دا مي إهرام ينا إيا كشي ندبو بباب كو مي كوكا كشي شباب مسألة باب مغانا تداء كو فانسا كو جزاء السيد كو ونأبو a hadisi ya ambaci guda biyar hadisi marfu'an daga manzo sallallahu alaihi wasallam shin biyar ɗin ga suna du babu ƙari babu ragi ma'ana za a tsaya akan zahirin lafzi ko ku akwai illa sai a dibi illa duk wanda adda illa asa da shi wannan akwai sabani na malamai da yawa abinda illa sanadi sanadi ko musabbabi da yasa an ka ce abu kaza misali mu dan diba misali wajen giya ko ko a ce wajen abin da ka bugarwa manzo ya ce kullu muskirin khamrun to kaga ashe duk abin da ka bugarwa to shi aka ce magiya ko wani irin jinsi na na ruwa na na ƙwaya na na gari na na shaƙawa na na na in dai yana bugarwa to shi aka ce mahamur ko to haka nan wajen fa haka nan waɗannan dabbobi shin illa su cutarwa aka kula da ita duk abin da ka cutarwa a sa da shi ko kuwa sai waɗanda an ka ambata kila bari mu je mu ga abubuwa guda biyu ba mun gama hadisan hadisi na farko hadisi wanda an ka sani da silsila da hadiya daga Malik daga Nafi' daga Abdullah ibn Marshad kot tsakanin Malik da manzo sallallahu alaihi wasallam mutum biyu katal daga Nafi' daga Abdullah ibn Umar bai yi tsawo ba bare a samu dumumuwa kan mutanen daga Nafi' daga sahabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah ya ce khamsun kaji an faɗi khamsun kalimar biyat shin khamsun shi sa malaman fiqh malaman usul fiqh suna dan magana shin adadi yan ka faɗi adadi yana da mafhumi ko bai da mafhum ma'ana yan ka faɗi adadi to adadin ba a wuce shi ko ko adadi ana faɗi ne don mubalaga sun yi magana kan haka nan kamar ka ce wallahi ban abu kaza ya ce Allah ka ce wallahi in ka gama da Allah so 70 bane ko ba haka ba ce wanda ya so 70 mubalaga ɗaita yana nufin komi yawan gama shi da Allah da kai bai ba saba'in ɗai ba ko ɗari ko wuce haka nan amma ya ce sau saba'in saboda kalimar ta hi ƙurewa ko to irin haka nan na cikin hukunce-hukunce ko ko a ana la'akari da ƙirgin mu ɗan saurara mu jiya hadisin ya ce dai hamsin ko guda biyar min dawabi daga cikin dabbobi laisa alal muhrimi fi junahun babu laihi ga mai aikin haji ko wanda a cikin ihram ya kashe su babu laihi ga sunan algurabu hankaka babu laifi saboda tana satan naman da ka shanya in kai shanya ka tana sata tana sanya ma nama wal hidiatu da shirwa ita ma tana cin naman da an ka shanya wal aqrabu da kunama tana harbi wal fa'aratu da tsera tana banna ga kaya banna da ajiya wal kalbul aquru da kalbul aquru guda biyu kenan ko mun samu al ɗaya daya al shirwa biyu al'akarabu kunama uku alfa'aratu ɗera ko kusu hudu alkalbul aquru ko kalbul aquru za fasara za ta zo mun mun samu biye ko haddathani an malikin an abdullah ibn dinarin an abdullah ibn umara an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan sanadi shi ma daga manzo zuwa manzo Allah mutum biyu shine abdullah ibn dinarin maulani maula ne ga Abdullahi bin Umar yaro ko baran Abdullahi bin Umar na daga Abdullahi bin Umar har yanzu yan gidan je kenan sabon sanadi ɗaya na ya dawo ma can daga Nafi'u nan daga Abdullahi bin Dinarin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah khamsu min ad-dawabi dabbobi guda biyar man qatalahunna duk wanda ya kashe su wa huwa muhrimu yana cikin aikin haji ko umra fala junaha alaihi babu komi babu lahi gare shi sune ni al-aqrabu kunama wal fa'aratu da ɗera wal ghurabu da hankaka wal hidiatu da shirwa wal kalbul aquru da kalbul bayani zai zo وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم in ka diba a nan cikin motsa daga urwat ibn zubair yace annabi ya ce akwai alama kamar abin ya samu tsinkewa saboda urwat ibn zubair an san tabi'ina almajiri na Aisha na radiyallahu anha almajirin na karatu kuma ɗanta a lokaci guda ma'ana tun da ɗan asma'u na asma'u yayar Aisha radiyallahu anha amma hadisin bai da wata ƙura a Bukhari ya zo a Muslim ya zo Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad da Sunan ad-Darimi duk sun ruwaito shi daga Hisham bin Urwa daga Urwa ibn Zubairi daga Aisha daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce nan Malik ya yi shakkota hanzari ya sai tsallake Aisha amma akwai shi mun fahimta dama in dai muka samu matsala cikin wani sanadi muka diba mun haga an warke wannan matsala ko ku warkakkata a wani wuri kaga shi kenan saboda haka ana hadisin ingantacce na sai dai kawai nan ya zo kamar mursal amma sauran sun karo ta sun kawo shi musulan kuma wasali ingantacce daga Aisha an kace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuqtanna fil khamsun abu guda biyar dabbobi guda biyar fawasiqu masu kece alhuran mutane na fiskina fiski fita fasaka fa fasaka min amri rabbihi ko eh ka fita ka inda babu hanya ka tsaga sai a ce fasaka to fawasiqu masu keta alfarman mutum ne ko ma fawasiqu masu laifina ko eh khamsun fawasiqu fawasiqu la yansarifu li'annahum eh, ala sigati muntahal jumu'i khamsun fawasiqu yuqtalna fil harami yuqtalna ana kashe su fil harami a cikin harami ko ba ka aikin haji a cikin harami ana kashe su khamsun fawasik malam ya jera annabi sallallahu ya jera su yace fa'aratu bera wal aqrabu da kunama wal gurabu da hankaka wal hid'atu da shirwa wal kalbul aqur da kalbul aqur wa hadathani an malik to yanzu mu gani gudan da an kace ko duka cikin biyar din nan biya aka yi ta nanatawa a hadisin ga na karshe da mun ka kare kansu cewa ya khamsun a hadisin wancan da ya gabata cewa ya khamsun a wancan ma cewa ya hamsin ko hamsin minar dawabi ana ƙara bisa ga waɗanga ko illa aka dubi to ga dai wani asali dan da muka samu wa haddathani an malikin an ibn shahab anna umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab amara yayi umarni bi qatl al-hayyat a rinka kashe matizai fil harami a harami in ka ga maciji shi ma kana kashe shi nan kiyasi na saboda illa sun haɗu koko ba kiyasi na koko an yi amfani da min babi aula in dai ana kashe kunama to min babi aula a kashe maciji don a darru shi maciji ya yi cuta he da kunama duk abin da ya kawo a kashe kunama to maciji ya yi haka ko eh shi akwai ƙari cikin biyar ɗin ga ko. don dai a cikin nafsi ba mu ci a ƙarar koko za ka ce babu ƙari ai ce wadda yin a ƙarabu cutar ta a ƙarabu wanga min babi aula nan haka yake hukunci ne guda da ayar da ka cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira waɗanda ka cin dukiyar marayi ya zanna bisa maraye ya zanna bisa dukiyar maraye ta ce hone lillahi alau har ta ƙani Allah ya mai tanadin wuta ko to shi ko wanda ka takaicin maraye an ban ma maraye saboda ya rasa ya rasa ya kama ta banka mata wuta fa shi ko bi hukunci ne eh ah, min babu aula ko ba haka ba min babu aula annabi ta kakka zage ko ka kakka zage ubanka ba ma ta kakka zage so kakka zage uban wani ya zage naka ko kakka zage uwan wani ya zage naka bai ma ce kakka zage wakka ba don ba abu na wanda ba ma a sawalawa ba a ma sa rai sai an ka ci kakka zage uban wani ya zage naka kakka zage min akbar al kaba'ir an yasubba rajul walidayhi garwayatan an yashtuma rajul walidayhi ko an ka haka nan to shi wanda ya mari wata yawa? min ba da ni min ba da aula <laughs> wato ina ji ashe za mu gano haka nan to akwai min ba da aula hiyaka kenan shi to ashe kenan ka ga cewa maciji ba ƙari na ba ina fata a gani ba ƙari na bisa nasi ba min ba da aula to tsaya ma waɗanga dabbobi an hankali an kace aka kashe ko to kashe mutum cikin harami ba ba faɗai ba ha ai min ba da aula ko ba haka ba sai dai a aya mun samu kashe kashe kashe mutum ko amma dai a nan ba mu samu ba ya halatta a kashe mutum ko ka a kashe fil harami annin ba da aula kila fahimta to amma bari mu fahim bari mu ga kaulin malik kamar yana nuna kamar ya tafi kanciya ba a ƙari kamar zahiriya zahiriya tana son tafi taurin wa qala malikun qala malikun في الكلب العقور الذي أمر بقتله fil harami. إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو, فهو الكلب العقور وأما ما كان من السباء لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشباهن من السباء فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فإن قتله فداه qala malikum yanzu fassara muna kalbal aqul din sanna da ni ta cewa ina cewa a bari a zo don kalbal aqul kakkace kare ko ba haka ba eh don mun san alkalbu kare ko ba haka ba to yanzu ba fassara ta luga ba ta fassara ta shari'a ash-shar'u daban al-lughatu daban dama idan suka zo idan abu ya zo a luganci ga wanda aka cewa sannan ya zo a shar'anci ga wanda yake nufi to shari'a aka bi ba luga ba ina fata mun fahimci wannan to yanzu kamar wannan tam na na shari'a ba a luga wanda yake ba yasa imam malik ya bukace fasara muna kalimar don ka a samu tuba tubi qala malikun fil al aqur imam malik ce game da kalbul aqur din nan allazi umira bi qatlihi fil harami wanda aka yi umurni na cewa ana kashe shi ko cikin harami inna kullama aqara nasa duk abin da ka zabgan mutane ka cizon mutane aqara ka yankan mutane eh fa aqaruha ko فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها عقروا أسوكي abu. duk abin da ka ta'addanci kan rayuwar ɗan adam ne ya jagai ko sai a ce sai ka sha da kyat ko ko da ka gane shi kai ka san zaka lika da gudu to shi aka nufi yace mi yace wa'ada alaihim yana ta'addanci kan mutane to shi aka nufi nan wa akhafahum kuma yana ba su tsoro da ka gane gudu zakai shi aka ce makarbul aquru ka ko ina zan ki da kare na gida ba ko wani haka gudu ba ko ba haka ba saboda kakka tsuke ma'anar logancewa da kasanta kamar misali malam kamar misalin ne yace misalul asadi kamar zaki kalbul aquruna wannani da damisa wal fahadi da sayaki wadzibi da kerketi duka waɗannan fa huwa fa huwa al kalbul aquru su al kalbul aquru shi yasa ba hasara ne ce kare ba ko su al kalbul aquru kenan dabbar da ka kama mutum ta fizgi a cikin imam malik mu saurara kaɗan an jima abin zai ce muna kalbul aquru karkashin kalbul aquru zai iya sa abubuwa da yawa karkashin kalbul aquru amma amma ba a wuce biyar din biyan na amma duk wani wanda ka kashe mutum ka ta'addanci irin zaki irin kura irin karke irin ba kura irin karkeci irin sayaki to sai dai a sahi cikin kalima mai hwadi mun sani ko ga yare ko wani yare ko hausa ko turanci ko larabci da dukkan yaruka akwai kalmar wadda abubuwa da yawa suna shiga ta kamar in cewa ne kana da abin hawa in ina da abin hawa kaga ana yana yiwa mota abin hawa ta yana yiwa mashin abin hawa na yana yiwa keke abin hawa na ko ba haka ba eh ko ku a cewa ne yana da gida ko yana da masauki ko ba haka ba ba a faɗi nau'in gidan ba ko gidan sama na ko gidan ƙasa hawa ɗaya ko hawa biyu duk ba a faɗi ba duk da yana ƙunshin wannan da suka to haka kalbul aquru yake nufi duk abin da zai iya shiga ciki ya halaka dan adam ko ya ta'addanci ka dan adam ana ce masa kalbul aquru mu fahimci wannan sosai amma wanda ko da yana da sifar dabba amma bai bai halaka dan adam yace ni yace wa ma ma kana min sibai amma abin da ya zan naman daji na la ya adu bai ta'addanci misali babu'i kamar babu'i dabu'i suna cewa kura amma in nan ba shi kura ina ganin kura ai da su yaki duk gudana ai ga su malami ad damo dabba ta wadda ba ta kisa ko eh amma suna fassara ta kura suka cewa suke ce sharke shi, amma ina ka fassara haka kila tana da dan shi, duk kura ina jin tana ta'addanci ko mhm sai mun samu fassarar ta wasa'alami bi kun da bela kalimar sa'ala bela ka kare kashe mutum wal hiru da kyanwa ko musa, kaga waɗanda ba su kashe mutum ko mala cewa ma hunna da abin da ya kama da waɗannan min subai na dabbobi duka na namun daji to waɗannan fala ya qatuluhunna al-muhrimu wanda a cikin ran ya kashe su a ashe kalmul aqulu ko har yanzu na nan biyar ɗin to da wuciya mun kai shin biyar ɗin ga biyar ɗin na i biyar ɗin na to can cikin biyar ɗin an faɗi hankaka an faɗi shirwa tsuntsaye na to ko da Allah ga harta wannan ko da an samu wani tsuntsu mai kama da haka ko ko yaya sai timi sai ce shi san ce akwai magana game da waɗannan waɗanga dai da mun ka ambata ba a kashe su malam hayat ce fa in fa qatalahu in ya kashe su ba dawo sai ya fansa ko to su tsuntsaye fa banda jin da an ka ambata sai ce wa amma ma barra wa amma ma barra min at-tayri fa innal muhrima la yaqtuluhu إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغراب والحدأة وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه malam ya ce wa amma ma darra amma duk abin da maka wahalshe ka komi wahalsu wadda ya kai ma mina tsairi na tsuntsu darru wahalshe ka ya kai ba izaya ba akwai azan akwai darru abinda da ka wahalshe ka mina tsairi na tsuntsaye fa innal muhrima shi dai mai ihrami la ya kasulu bai kashi ko yana wahalshe ka komi wahalsu wadda ko shanya ka yana zuwa yana damun ka sai dai ka korai ba ka shi illa ma samman nabiyyu sallallahu sai dai wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata da kai ne inda kai ne ya ambata shi mine ne al-ghurab wal hidatu ba su muka zo cikin tsuntsaye ba sai dai su nan malam kamar ya rike zahirin nassi ya ce ba a dagawa ko daga lafazan amma me yasa yasa muna irin kirkeci da sayaki da bi da da da zaki shi ya doki kalbul aqur ya kunshe su gaba daya kan haka haka ya basu guda biyar na kila an fahimta babu ma ya juzu na ƙari babin yace wa in qatala al-muhrimu shay'an in in ihram ya kashi wani abu min ɗaya daga cikin tsuntsayen siwahuma banda waɗanga guda biyun fadahu sai ai falsatai sai ai mai kuɗi in mun ɗauki ƙaunin shi malik nashi sai mu ce to mu yi daidai mu kwatanta abin nan da dabban gida sai a ce ya kashe wata jimina jimina ko wata wani tsuntsu dai babba sai a ce a kamanta shi ko da zabo muna da zabo muna da zakara muna da kuti muna da ɗawusu na gida dai sai a kwatanta da su in babu shi an kwatanta sai a ce to kamar girman kaza kaza to babu ta to kaza kamar girman tana ta dubu ɗaya ko ba haka ba to shi kenan sai a bada dubu to ba yanzu ba ya bamu dubu ɗaya ba ya tafi da dubu ɗayan nan ya so mana mudu nawa suka sai dubu ɗaya sai a ce ai mudun shinkafa kila mai kyau ɗari biyar biyar take ko ko ɗari hudu ɗari biyar biyar don abin ya muna sauƙin rabu sai a ce mudu biyu ko sai a ce to shi ke yanzu ya je ka mudu biyu to babu inda zai sayi shinkafa ko kuma kuɗin da an kai convertin nasu zuwa ga mudu babu ɗin su a ƙasa don lisahin duna na aka yi ko ba haka ba sai a ce to ya azumin kwana biyu ba sa'i biyu ba to ya azumin ne an fahimta wannan mhm. a yayin da shi abu hanifa kai tsaye ba ta haka a kwatanta dabba da dabba gida ba cewa kai tsaye ita dabbar dajin a yi mata kuɗi da a yi mata kuɗi sai a buga ni ta ka sai da dabbar ina da nashi zai zau zai za kama iri gudana amma ita hanyar in ka ɗabbaka hukuncin sai ana samun saɓani in ka ɗabbaka hukuncin ana damun ɗan saɓani saɓani na cikin gida eh Allah ta magani babu ma ya juzu lil muhrimi an ya fa'ala باب ما يجوز للمحرم أن يفعله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم قال مالك وأنا أكرهه وحدثني عن مالك عن علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها تسأل عن المحرم أن يحك جسده فقالت نعم فليحكك وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في المرآة لشكو كان في عينيه وهو محرم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حملة أو قرادة عن بعيره قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك babu ma ya juzu lil muhrimi an ya fa'ala abubuwan da suka halatta mai ihrami shi aikata ayyuka waɗanda ko wasu ayuka ayyuka da ba komai na ba amma kila ana ganin su akwai ɗan damuwa game da yin kamar haka kamar me haddathani yahya an malikin an yahya ibn sa'idin al ansari wannan an muhammad ibn ibrahim ibn al harith wannan sanadin mun san shi an rabi'a ibn abdullah ibn hudayr duka sanadin da ingantacce annahu ra'a Umar ibn al-Khattab ya ga Umar ibn al-Khattab yuqarridu ba'iran lahu yana cire ma wani raƙumi nashi ƙaradu abinda a ƙaradu shine ko ka ce ƙeya kwarkwata kenan ko ka ce kuɗin cizo kazun zumi ko ƙarad ko qurad to yana cire ma raƙumi ne a afuwar kaska hmm. kaska ne kaso in kaska ga halama ƙeya ko kwarkwata yana zuwa wannan kaska yana cire mai kaska kaska dabba ta mai rai ko mun tabbata ko za mu zo ga hukunci na gaba ana cire kaya ko ga dabba ga wani abu wani daban ko ga kan wani dan uwanka ka matse mai ƙeya ka kashe mai ita ko shin kashi kaya da sa wuta a cire kaska ta mutu anya ba kashe wasu abubuwa ba akwai an waɗanda cikin hamsin to me hukuncin su sai ce babu lahi a yi kila an fahimta me sa babu lahi to sai kawo asari da babu asari din gada akwai aiki sosai amma ya kawo asari na Umar bin Khattab yuqarridu ba'iran lahu yana cire kaska ga raƙumi nai fi dinin wani wuri da aka ce madin bisuqya da wani lauje ko wani abu sai ya sa ga wuta ya cire wa huwa muhrimu yana ihrami kuma bai da komi ga wannan mun samu wannan qala malikun imam malik wa ana akrahuhu ni ban so haka ba amma dai imam amma dai haka an ka samu riwaya Umar bin Khattab na yi shi ko yana ganin saboda tsantseni diba kauli ne shi yasa yace biyaddan can ba ƙara sai ganin kai kamar kashi wannan kuma bai cikin halacci bai cikin hamsin min ad-dawabi yuqtalna fil haram bai ciki ban so ai haka ba amma bai da nasi ko na ana yi ko ba a yi ko illa dai ba a sawa cikin biyan ba kamar nan zaka ji kamar dai yayi yi zahirul lafzi ga wani abu nan wa hadathani an malik an alqama an ummihi annaha qalat shi ma sanadi ingantacce ummihi ita ce murjanatu da anka ce hadathani an malik an alqama an ummihi ummihi murjana makabula ce ba ta da yan matsala sosai sosai makin ta bai da yawa amma ana karban labarin ta annaha qalat ta ce sami'tu naji Aisha zaujan Nabi sallallahu ana tambayar ta game da wanda a cikin harami shin ya ki Aisha shin aya hukku jasaduhu shi mai aikin haji ya halatta ya so shi ya yi susa ya ya sosa yana susa din yana ya wajen susa musamman in ga kaina ko ga wani wuri kila ya kalle kwarar gashi ko ba haka ba ko ku ya ji tarmani cikin wani abu ya ci zai ya kama ya murza ya kashe tarmani yana haka nan ko bai haka nan Aisha fa qalat tace na'am yana yi falyahkuku falyahkuku ya sosa mana ya sosa ajinai wal yashtud ya sosa da kanji ya tsananta ya sosa kwarai har ya ji ya bajin kai kan kai tace walau ya daya, ko da ni kun a ce dai a kama hannu a daure ko walam ajid illa rijli ba a saka min komai ba sai kawahuna lahaka su da su sai nayi susa ko su ina sa in susa saboda haka ana susa ko mai faɗi cikin susa babu komi duk in ka sosa gashi ya faɗi dama ba laƙe ke ba an san da haka nan ko wannan dama in ka sosa ya faɗi ya cire mu taba shi dai kai sai ya faɗi kenan a ce dama tirare na shi ko dama gashi da an ka ce ba a kace gashi an ka ce ba ka kace shi ba a fahimta sosai saboda haka kana susa kana ko in ka ga dama ga tukun bayani shin ana diba madibi shi ma kamar harka ta ta kawa ko ta wani abu وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرأة عبد الله بن عمر ينا دوبا مدودي لشكو كان بعينه سبو إذا نونينا دا تيو لشكو سبو دا وني تيو كان بعينه واندا أقع إجياتي وهو محرم يا تكين هرج أنغاني أشي أنا دوبا مدودي أشي أنا كوا ko ba haka ba ana wanka ba a ce ka zanna kazan kazan ba ana wanka ana wanke kai ana komi ga wani abu nan nan tafi وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم عبد الله بن عمر منك تيكو كان فرقون hadisin mun ka ambata Umar bin Khattab da kai ne ko baba shi yana yana cire kaska ko tsewa ko wani abu ko amma shi Abdullah ibn Umar bai an Abdullah ibn Umar kana karahu yana kyamat an yanzu al-muhrim ya cire halamatan kudin cizo ko tseya au ko kaska an ko ya gane ta bai wa sai ya gama aikin haji amma baba ne yana yi ko ba haka ba qala malikun to bari ka ashe ga madogaran maliki yace wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika to cikin duk abubuwan da jiwon ga yahin dadi wanga a ce ka a ahabbu ilayya na hejin dadin wanga amma kaga ya na uban amma kamar na uban ya ji akwai dan sassafi sosai ko rahimallahu malikan wa hadathani an malik wa amma kan dai wancan ya daɗi ko ya yi sauki don an ka tsananta sosai eh wancan ya yi sauki in ka bi wancan ya yi wa haddathani an malik an muhammad ibn abdullah ibn abi maryam annahu sa'ala sa'id ibn al-musayyib an dhufr lahu kasara wa huwa muhrim فقال سعيد اقطعه وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من الباني الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا أرى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم أر بذلك بأسا قال مالك ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطأ عرقه إذا احتاج إلى ذلك وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم wannan yana da maganganu amma dai ya haibul qattan ya wanke shi ya ce lam yakun bihi ba'sun abu hatim razi ya ce shaykhun madiniyun salihul hadisi bai da illa sosai sosai yana da cikin matsakatsaki ibn abi maryam guda uku na in an ba amanta ba mu yi magana kan su kitabut tauhidi ibn abi maryam guda uku na akwai sika akwai dan tsakatsaki akwai ta hutajrihi guda uku to wannan yana tsakatsaki na la ba'asa bihi shaykhun saduqun mhm annahu sa'ala sa'id ibn al-musayyib shi ya tambaye sa'id ibn al-musayyib an zufurin lahun kasara game da wata akaifa ko kuma ce farce akaifa ina jin ga sakwatanci mun ganewa mun ka ce farce to ko kumba ba in mun ka ce farce inda masakwaci na ai duka ya kamhi kumba ko akaifa shin ya tambaye shi game da akaifa ko kumba lahu tasa in kasara ta takkari karewa ta da kanta tsawo ta da yawa sai takkari ho muhrimun shin yana yi da kare ta kala sa'idu sa'idu ce iqta'u ka kada shi mara shikenan ya kare ko sai ka cire shi ka sa baki ka dan cire shikenan kenan ba kai ka kare shi irin wancan magana ta duk abin da ka taba na gashi ya zube ba kai ka kace shi ba haka akai haka ta cire ta rabin ta ya kace ya kusa amma tana reto sai ka ida cire ta kawai babu komai na'am wasu ila malikun an tambayi malik ce anar rajul yashtaki udunahu mutunan da yana ciyon kunne kunne ne ka ciyo a ya katsuru fi udunihi min albani allazi lam yutayyab shin ya halatta zurara ga kunne ne zurara ruwan hano ice na ban hano ya sa ruwan hano cikin kunne ne ko ya katsu wani icce mai ruwa wanda aka ta yana maganin ciwon kunne ya sa shin ya halatta wa huwa muhrimin shi ira a harami ko kuwa irin da yanzu zamani waye ya kila ce ka daka ka samu maganin asibiti ka diga ko na hanci ko na kunne ko na ido ya halatta in dai ba a shafa mai turare ba in dai bai da kamshi shine yace huwa wa alladhi la lam yutayyib qala malik fa qala malik la la ara bi zalika ba sani dai ban ga laifi ba babu komai game da wannan walau ja'alahu fi fihi kai da ma cikin baki ma yassa ko na shana yasha lam ara bi zalika ba sa ban ga laifi ba ban ji wani abu da ya zo na cewa ba a yi ba qala malik amma malik ce wala ba asa babu lahi an yi yubattal muhrimu mai ihrami shimmaqi khurajahu barni da mugu kusan barni da mugu kurjin nan da ka hituwa ga mutumin in ya taso balaga ko kurjin huska kwarrajin huska pimples yawa jazakallahu khaira khuraj khuraj eh kananan kuraje na da ka hituwa ga huska da dai yanzu ba wai sai a ajin nan ba wasu kuma yan mata shafe shafe na na bilicin ko sai duk huska ta lalace duk ta cabe an so neman gira an ka rasa ido ko ba haka ba an so a ƙara kyautu sai an ka yakuce yawwa duk to shin ana iya ranka matse su ko ko ga wani jikinka wani dan kurji ya zo basur ana ce mai basur da wani larabci khuraj da wani larabci shine rashis eh eh batuna ce musu rashis wasu raji da ka hituwa ga fata ko wani abu ko ko pimples na huska shin ana mammatse su wai kafa wai kafa dummala shin maruru yana iya soke shi ya mai sakiya ya hwashe ruwan nan su tsiyayo Wai ya wa irka wata jijiya ta hito mai ko ku wani abu sai an yi mai sakiya an yi mai operation an cire mai shina yi imam malik ce dulla ba sa duk babu laihi idan ta da ila zalika in akwai bukatar yin haka babu laihi in duk an kai shi asibiti an kace sai an tsage shi sai an yi kaza sai an zuba mai jini sai an yi kaza duk babu laihi a ila ba saboda haka ina ya kaga allura kaga duk ana yi ko a gurguje babul hajji amman yuhaj عمن amman yahujja باب الحج عمن يحج عنه حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءته امرأة في خثعمة في في تستفتيه فجاءته امرأة من خثعمة تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي كبيرا أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع ما لن يتي باب الحج عن من يحج عنه شن حج ياي جوان أنك واب أكي كتر دك أنك أي كان أنك إما سواء كان الدنيا كوكو بان كارس أنك إما شيني باب الحج باب هكو انت حج حج من يعني amman hajji anhu ga wanda an kawa ana yi ma aikin haji kuma idan yayi mala yace haddathani yahya an malikin عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال وانا سندي الحمد لله كواسا مالك ابو حمد بن شهاب الزهري سليمان بن يسار سليمان بن يسار مولى ميمونة كو bararin bawa ko dan gidan maimuna ta maimuna matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha ya karbo daga an abdullahi ibn abbasin daga abdullahi ibn abbasin kala ya ce abdullahi ibn abbasin shi ka ba shi labari ya ce kana alfablu ibn abbasin fablu ɗan abbas wa yayan abdullahi yayan abdullahi shi ya ma aka ce shi abbas abul fabli ana ce ma mamassu lubanatu sunanta lubanatu amma ana yi mata kunya da cewa ummul fabli saboda ɗan gana su alfablu an gane ai fablu yana cikin waɗanda suka riƙa aka wa mazan Allah sallallahu alaihi wanka lokacin da ya rasu ba da Fadlu da Abbas da Ali da sauransu ko alfa'an ambace Fadlu kuma suka riƙa manzo sallallahu alaihi lokacin da ya samu rashin lahiyar nan ta ajabi suka ɗauko manzo sai ya samu ɗan saukin da yana hitowa masallaci suka riko shi sai zan da Abbas da Ali suna riƙowa sai sai Fadlu dan Abbas na ko sai zai an sama babanai yace babanai jaye sai an samu babali sai zan da ali da shi fadlu su suka kai manzo sallallahu alaihi masallaci in yayi sallah kuma su ka dauko su dawo da shi gida al fadl ibn abbas saboda ni saboda fadlu abin abbas ne cikin waɗanda suna kusantan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zama da annabi ko da yaushe yayi eh, sadaukar da rayuwa ta ga hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam jin dadin zama da shi don yawo na A mai daɗin lamari mara ya mai ladabi mai hankali wanda iya magana na'am gashi nan dai كان الفضل Abbas عباس وترى الفضل بن عباس يا كسن شي رديف رسول الله صلى الله shi وسلم الله باشي لف يا ko ba haka ba shi ya halatta Imam Bukhari ya kulla babu kan ga hadisi ya halatta a bada lift ai goyo ko ba haka wursa dabba yace ba rashin tausayi na ba hawan dabba mutum biyu in tana yi muku kamar da babu illa ka goyo mutum ko da ya zoje ka ka zozai don ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo balu ko ba haka ba ya kawo hadisin wannan da hadisin usama abbas ko kun fadl ibn abbas yana bayan manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu mun samu akwai wani malami ya rubutu kan mutanen da annabi ya goyo gashi yanzu ka samu fablu muna da usama ibn zaid can daga usama ibn zaid can daga arfa zuwa muzalifa ko shi an ka ɗauko cikin wannan daren ehin sannan kuma daga nan muzalifa shi ko fadalu an goya zuwa ina zuwa mina sannan mun samu hadisin mu'adh ibn jabal ko yana kana radifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi kace mai atadari ma haqqullahi ala al-ibadi wa haqqul ibadi ala allahi shi ma annabi na baya ne ko ehin kana yake an era ban annabi ko sallallahu alaihi wasallam annabi ya goshe ko kana ciccire su da yawa da annabi ya goyo ita ma martaba ta daraja ta kun hau abin hawa guda tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin tafiya fa ja'atu imra'atun sai wata mata ta zo min khaf'am daga kabila khaf'am khaf'amiyya tastaftihi tana neman manzon Allah ya bata fatawa fatawa ga ta nan ta tambaya tana zuwa tastaftihi sinu sinu qalabi tana neman fatawa faj'al al-fadl yanzuru ilaiha fadalu na ta saboda kyakkyawa ce watan zuru ilai ita ma tana bibi ne don kamar da sahabin ah, mai ruwa ce wa kana al-fadlu wasiman fadalu mutum na mai kyau hansa son gani da kwak gani sai ya mai ta gani ne to da bale bale ga mace ko ba haka ba bale ga mace su da sun kasan kyau na'am faj'al al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi waja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah shi ko yarinka yasrifu wajha al-fadl ila shiqqi al-akhir dama tana nan tana kallo annabi na sauraren ta in ya dan harari fadalu baya yadda ashe ita kadiji sai kama ka fada ta tura ta tabijinan na'am kan da ajima ina kuma ya dibe hankuri bai san sadda ya kadan juya ya duba ba haka aka kama yi faqalat ya rasulallah to tambayar da ta kai ga tambayar ita ɗaya malam ka ya kawo mana ce ya manzon Allah inna faridatan lahi fil hajji adrakat abi shaykhan kabira farilla Allah da ya wajabta ma bayi ne ta aikin haji ko da ta zo ta iska ubana tsoho tukub shaykhan kabira tsoho tukub ehin la yastati an yasbuta ala rahila bai ya hawan dabba bai iya hawan dabba ka aza shi dai haka ya tsaya bai iya hawa faduwa zai yi da dabale tunda bai hawan dabba ina ga ya shi kasa kaga bai yiwa shin ya rasulullah abinda nika tambaya afa a hujju anhu zan yi haji a madadi nai na na'am yace yi eh, kwarai da gaske ki haji a madadi ne akwai cikin hadisi ko eh wannan jajin jeje mu ambatai na'am na cewa mace ta zo ta tambaye game da babanta kuma akwai namijin da zai tambaye game da uba uwa tai ita wannan a kula sosai mu bambanta hadisan sai mu samu hukunci hukuncin duka gaba ɗaya sun shigo wannan bai mutu ba da rai ne iyaka dai bai iya tsuhon ya kai tsuhon da ya ta kubko shi shi ku wancan ya zo tambaye uwa ta yi da tana shirin aikin haji sai mutuwa ta yi mata eh sai mutuwa ta zo kamun ta yi aikin haji ba ta yi mata riganye ba daidai lokacin ta zo ita mutuwa ko ba haka ba ba mutuwa ta yi mata riganye ba a mutuwa ta zo daidai lokacin ta sai bata samu ya aikin haji ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka biya haƙin Allah kila mun san da wannan wa zalika in ji hadisin yace wannan ya faru ne fi hajjatul wada ga hajjin bankwana Muhammad Albani Muhammad al Albani ya kawo hadisin ga hujjoji da yawa ya ciki daga ciki yace to kaga daga ciki a cikin hujjojin da ya rike na cewa ashe ba dole bane ba a cewa wajibi sanya niqabi an gani duk da dai matan mu suna sa niqabi albani shi ma kai ne yana sa niqabi mata ce wata taba ta ba mu niqabi ba yace abin da yasa amma dai ka awa mutane karatu ka a ce wujuban sai dai a ce istihbaban duk da dai cewa akwai kusa akwai rigima tsakanin shi albani karan kansa da dukkan malaman saudiya a yanda malaman saudiya saboda fatawar bin baz da duk almajirai kuma dukuma ita ta dauke fatawar su sun wajabta sa niqabi wujuban to shi ko yana daga cikin hujjoji da ya tattara hadisai da yawa a cikin littafin sajil babul mar'atil muslima ya hada su na cewa ba ba a ce mai akulawa niqabi ba hijabi ba ha yawwa niqab wanda akwakwahin wanda kare fuska sannan ba burqu ba akwai burqu ko akwai niqab ko ba haka ba akwai burqu akwai niqab eh niqab wanda duk kare fuska duk gaba ɗaya babu ɗanyen kan nan Burko wanda kaɗan yanka daidai wurin idanu kila an gane hatta da shi malamai sun saɓani shin wani na aka sa wani abba a sawa to amma abinda aka magana kan shi wanda kare huska wanda bai da yankan na haka duk gaba ɗaya ya ruhi to sun ce sun yi ta ah, jayayya game da haka nan amma dai mamaya su ja ban cikin hujjoji ne wannan na cikin hujjatai na cewa ai tun da har yana dibinta ko ba haka ba alamar cewa ba ta da niqabi ko ba haka tana niqabi ai babu bukatar ma aka wadda da fuska ta tun bai ko ganin fuskar kila fahimta da wasu abubuwa dai masu kama da wannan amma dai wannan dai dan dan sabani na wanda bai ta hakariya karya ba bai kawo wani rigima kamar rigima ahli sunna ta na cewa in ka taso ruku'i kana rike hannu ko kana saki wannan ya dan rigima ta ta cikin girata ko ba haka ba su yan kaihin ma ka rigima kan haka nan shin in an ka ta so kana rike ko baka rikewa duk ta cikin girata ba maganar ana riko hannu ko ba riko hannu cikin sallah ba in an tasu to irin waɗannan suka ce sannan kuma tambaya wakilin wannan tambayan kada ta gare ku annabi sallallahu alaihi wasallam bai dibin ta shi yana dibin ta ko amma shi ma fadin na dibin ta ko to me yasa manzo sallallahu sai kawo da huskar fadalu amma shi ya ci gaba da kallon ta ko kuma mi ko kuma dai ya ci gaba da ba ta amsa amma yana kawo da falalu duk da dai akwai eh, akwai ana akwai fatuwa cikin hadisin kana ni hmm, ba hadisin ba haka yace ba cewa yana mata kallon shawa hadisi bai ce haka ba faɗa mana abin da hadisi yace ciki ya na yana Misa kawo da fuska fadalu na shi ba ku tun hayanin hadisin da dai akwai shiga huta yace annabi sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah ba an wuce ashe Abbas shi baban fadalu yana kallo ne na ganin abin da aka yi yana ganin wanda da ne kabirin wacce manzo Allah na kawar da shi yawwa to kuma ya kamata ka bi karatu an ƙara ba gabatan su ya rasulullahi shin wai in tambaye ka wani abu ne su ɗazu nige kana kau da fuskar dan uwanka yana dawa kana koma ta yace na ga budurwa da samurayi suna kallon juna ni ko ni ji musu tsoron shedan shedan nika tsoro hmm. budurwa ta da samurai kowa na cikin gane kurciya kai to shedan nika wa gudu saboda haka duk inda wannan shi ya kawo kenan saddu zari'a yana cikin dalilai da aka saddu zari'a ko da abu ya halatta dibin mace ka karantar da mata a ce su taru kai musu lacca haka ba su jaza amma in akwai tsoron fitina to a kawar da fitinar ko ba haka ba eh to manzo sallah to shi fadalu shi ba masumi bane ko ba haka ba ko mina ai faruwa shi ma in bai ga shata ita ya ganin shawa ko ba haka ba kamar yadda shi ba masumi ba ita ba masumiya ba saboda haka shi dan har yanzu bai rabu da su ba amma manzo sallah sallan masumi na ko ba haka ba saboda haka akwai bambanci ta nan shi yasa idan aka ga cewa akwai dibin huska akwai hadari to a sa shamaki shi ko gane akwai hadarin ko rashin hadarin akwai ma'auni ya za mu gane akwai hadari a sa hijabi ko hijabi babu hadari ka asa ya mu gane ba ai wadda take mara kyau ko wadda hake mara kyau wata haka ta kasunka ko ba haka ba kai da rashin kyan din nan naka haka ta kasunka ko ba haka ba hmm. ba ga wata ta gama kafa mai ija wata ce wallahi tana sunni don ijiya ce guda ijiyar nan guda ta ta shi shawa ko <laughs> ka gani abin da ka tsoka kai gare ka bai da kyau gano shi da kyau sai aka ce to duk wanda bai da mizani babu ma'auni na ganewa ko rashin ganewa to shi ke da dauki sadda zari'a a sa doka dukka mamaye kowa ya sa hirkari kila an fahimta haka shi yasa aka ce da karantarwa aka ce to in malamai da su karantarwa to shikenan a sa shamaki a sa niqabi sai kowa a huta in ba lalurar zamu ta zo yanzu ba mun san lalurar zamu ta kawo yanzu ta yan sa niqabi a tadda kai ko ba haka ba <laughs> yawa sai malamai sun ka bada fatawat to kowa a zanka gani ne don a san wani na wannan fatawa ta ɗari'a ta zamani wadda ta zo ta yi daidai ba ta yi daidai ba Allahu alam ko ba haka ba mm-hmm. babin ya ƙare babin na gaba in mun shiga akwai ɗan tazara malamai da yawa suna da ɗan ƙorafi malaman islamiyya a zan kaɗan tsayawa kuma yana jin takwas ma uradi ma ta yi ko to a yi hankuri wannan ya ɗan tumatar da mu malam wani rubutu wanda ya ce babu haina ko hayaniya ko english wani na rubuto nan kusa kusa eh da sunanta da hausa ni ka so mu gano babu ɗin to amma shi na mun kace ai kura mun kace haina kura kenan amma an ka ce kura ba ta kashi ba ta ta'addanci ga mutum to shi na kai ai na san zaba kura din to amma ganni fasarar yanka ce kura din tana da abubuwa wannan shi ma addu'a ta yake nima don Allah malam ina a ina me ala neman ku eh ce yawa baban shi bai da addu'a lalle wannan ba Allah ya mun ya ta bani bayani game da haka nan baban sa bai da lafiya jama'a su taimaka masa akwai bukata addu'a kwarai da gaske ana ganin baban nasa ma yana wa sihiri na aka yi mashi Allah taimaka masa addu'a Allah shi bashi lafiya eh Allah ya bashi lafiya hidda cikin matsalolin sannan wannan wani ya turo littafi ya ce adiba mai na an ce na shi Usmanu na ina jan sai ka ba hakiki su ce bari sai wani sati insha Allah Eh, na ittiba'u suna shi littafin shehuna ko ba na shehuna ba kila Allah akwai wani abu da ya kafin ya jiya ciki Allah mina na wai na shiga cikin zagi mutum ya ga karin baba ne ya gito sai ci eh, mai kama da wani wai yana nufin kaka ah, sai su wani illa ya kware da gaske kaje shi har wani sati eh. sauran tambaya ajiye har sati insha Allahu mai neman addu'a ubangiji Allah muna roƙon Allah saboda asma'uhul husna wa sifatul ula Allah ya bashi lafiya duka yan uwa musulmi da ke cikin matsaloli na rashin lafiya ko talauci ko wani musibu Allah su ɗaukake musu waɗannan musibu Allah ya ba su lafiya masu neman addu'a irin su malam Abdulrahman ko <laughs> Allah ya biya musu bukatar su Allah ya taimaka shi kara buɗe ina da shi kenan liman ko shi kenan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik